نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه قال أتى إمام البخاري ومسلم رحمه الله تعالى رواية حديث سند شعيب جابر بن عبد الله الله تعالى مسترجع ويجي جوانا على الشيء سلى تعرض عنه صلى الله عليه وسلم على نبي وقال إن الله يقرأ وخطبة ba ان da an kiran sallah ان ba tare da an yi kama ba bayan ya gama ya dogara da bilal ya kwaɗaitar da mutane umarni da tsoron allah sannan ya kwaɗaitar a bisa biyayya ga allah tabaraka wa ta'ala ya tsira tawaye wa'az bayan ya gama ya gama wa maza sannan ya tafi inda mata suke sai je ya tsaya gurin mata ya tunatar da su ya yi musu wa'azi sannan ya umarci su ku yi sadaka Kuyi yi sadaka domin ku ne mafi yawan kyara wutar jahannama ainihin Allah ya sanya wutar jahannama ya sanya mata kirare to ku ne mafi yawan kiraren wutar jahannama a na wata mace a cikin mata an ce mai ramaman kunci nan da nan ta tashi ta ce ya rasulallah saboda ne ce saboda kuna yawan kara da mazajen ku saboda kuna yawan mutunce wa mazajen wanda shi ne sababin yawan bauta ka nan da nan sai suka fara sa ainihin sadaka suna sadakar kayan adansu suna jefawa a cikin rigar bilal na daga ɗan kunne da sarka da awarwaraye da suka zo da su filin wani hadisi ya yi magana a kan matsalolin da dama musamman matsalar gidi da sallarta da abin da ya shafe ta amma abin da ya yi mu shi ne ɓangaren da manzo Allah ya magana a kan al'amura da suka shafi mata wanda a ciki bayan ya gama da al'amarin maza da ya je kuma ya kimanci mata da wa'azi da gargaɗi da faɗakarwa wanda ya nuna muhimmancin mata wajen ilimi wajen a ba su ilimi a ilimantar da su a gargaɗar da su a wa'azantar da su Wanda ya nuna mana musulunci ya damu da al'amarin su musamman abin da shafi ilimi domin idan sun samu ilimi ba za a yi maganin matsaloli da yawa musamman abin da shafi tarbiyyar yara wanda su ne suke kullum tare da su domin sun samu ilimi sun san ya za su fuskantar da su wasu abubuwan da dama kafin su je makaranta su yi iyayensu mata da suke masana sun koya mu kun ga yadda da dama da zo da suke shahararru daga malamai kai har da sarakuna da shugabanni za mu ga tarbiyyar iyaye su mata wanda Allah ya sa suka zama masana wanda suka da ilimin da za su bayar sun ba su wanda suka samu tarbiyya kuma sun tarbiyyar da yaran wanda ya sa suka zama shugabanni na kwarai a nan gaba. saboda saboda su ma suna da abin da za su ba su don ne sa manzo Allah ya damu da wannan al'amari ta za mu ga manzo Allah ya san cewa wanda ma yake da baiwa in ta ya tarbiyyantar da ita ya ilmantar da ita ya ɗantar da ita sannan ya aure ta yana da lada biyu kamar yadda ya zo a cikin gatacce cewa mutane suna da lada biyu daga ciki akwai wannan wanda yana da bai wanda ya tarbiyyar tattu ce ilimin tattu ya zama sababin wanda ya samu lada biyu sababin tarbiyyar da yi da sababin tantan wanda ya mata ko sababin tarbiyya da sababin auren da to ya kuma a ce ya ce ya ce kaga alaɗin yana da yawa domin tana da ya ka ga kan ilimin tattu ta in wajen ilimi to tarbiyya ta shigo ciki tana da mata amma ba ta zo da ido ba na yi ya hau kanka sai ka tsaya ganin ka fuskantar da ita ka ilmantar da ita ka tarbiyyantar da ita abinda ta rasa da yanzu ta kokari ka bata za mu gabata a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama da suka fahimci inda manzo Allah ke faɗi kowa wajen ilimin su sun suka wace ta wakilai su zo su same shi cewa yanzu ya ba su lokaci wanda zai dinga haɗuwa da su yana ba su ilimi yana ba su karatu yana fuskantar da su yana jin matsalolin su domin ya ba su kashi a kan matsalolin kuma yadda ya yi zuwa jikin abu sai al-khudri manzo Allah ne gani ya amsa cewa to kenan mu sanya lokaci mu sanya rana suka sanya cewa gurin masu wani gidan wani da zo a lokaci kaza za Allah ne yake zuwa musu mata tsagwaron ya zauna da su ya ba su ilimi sannan ya biyo tambayoyi da matsaloli domin ya fuskantar da su ya ba su amsoshi irin abubuwan da suka dame su kan wanda ya nuna mana muhimmancin da ilimin mata wanda za san addinin da su samu tarbiyya sannan su kara da kuma wanda zai zama mai amfani ainihin gare su waɗansu sun kara babu laifi sun kara da abin da shafi ilimin lafiya wanda za su taimaka sau taimaka yan uwansu mun gani a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam har da likita a masallacin annabi rufaida likita ce wannan an kawo mara lafiya zai ta kusa ta gadon rufaida ta duba shi domin ta ba shi maganin da ya dace da shawar virus wani ma ya lissafi guda cewa mata ne likitoci a musulunci wanda ya kawo na zamanin sahabai ya kawo na zamanin tabi'ai da abin da ya biyo baya abu na biyu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake da su ne mafi yawan tsarara wutar nan. wannan mata ta tambaye shi me yasa Kuke saurin kuna yawan ka kuka da mazajen ku kuna yawan kai karan mazajen ku sannan kuna cewa mazajen ku ya zo a wutar wayar cewa da za ka sassan su ta ɗaya tsawon zamani sun lokaci ta gajiya ta kasa biya mata bukata sun ta nuna ne kake mu sai an wani abu ma kake yi to na farko wannan yana nuna mana ɗabi'a ce kenan tunda ɗabi'a ce game da mazala yake su an halitta su ne da haƙarƙari na sama an halitta su a karkace kamar yadda haƙarƙari na sama yake a nan ne aka yi halitta su to in za ka ji daɗi da su ka ji daɗi da su a karkata domin ka ce sun sun miƙe ɗari bisa ɗari kiri ka karya kamar yadda ƙashin da yake saman kirjinka kake so kake siya da kiri ka balla shi kenan mu gane halayyar su kenan na ka mu tafi da su a yanda suke tare da ni tare da fuskantarwa da nasiha da ilmantarwa sun mun ga halayyar ta su kuma samu ta ni a kuri ne na biyu su kuma zama ne sun ga cewa ga wannan halayyar ta zama sababin shigar cuta idan su rukun su dinga karantawa rukun su dinga rage yawan kukan da yawan karan da yawan rakin nan yau mutunci nan su kokari su rage su buga cikin su taɓa wanda suka fi yawa a wutar jiha saboda yanzu zo lokaci ya bukatu ba cewa na mata sai hajjin ya zo za ga suna kokarin gyara cikin a cikin sababbin kwanuka da filet da waye da kofuna ana shirin azumi azumi ana zuwa canza abinci a cikin kayan marmari da kaza da kaza sallah ta mutuwa akwai mutum kayan sallah duk lokacin rigima ne da maza wannan tsakanin maza da mata yi domin su maza su haƙuri da halayyarsu su kuma mata su karanta saboda ba ta saba ne na su su bauta da irin wannan koke-koke da kararraki da rainawa da ainihin mutuncewa. Zala sallallahu alaihi wa sallam ya ce kuyi sadaka ya gabatar da sadaka ta na yake domin ya ga su suka fi yawa a kirarin wuta idan sadaka tana maganin azabar wuta sadaka tana maganin azabar wuta za ta mazala ce su yawaita yawaita wannan zai zama sun samu sauki na mai yawaita a cikin wuta wannan abu ne da yake haka domin ya zo a hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam hadisin da take mazala da ta ta ittaqullah walau bi shakki tamra ku kiyaye kanku daga wuta ko da da tsagin dabino idan ku dinga sadaka in ma ba da abu mai yawa ba ko da da abu kaɗan ne to ku dinga sadaka da shi wannan sadaka za ta zama garkuwa ce daga wuta sun ce fa'in lantar jikin wani rikar ne mace fashi ba tun da ka samu abin da za ka sadaka da shi wanda zai zama garkuwa gare ka da wuta to ko da da kalma mai zaki wani ya zo ya tambaya ba ka da shi kai masa mai zaki Allah ya ci Allah ya bada hakuri Allah ya tsare da shauran kalmomi wanda ainihin za ta masa wanda zai ji daɗi da kullum tsaya matsayin sadaka kamar da manzala ya ce alkalmi su sayi ba kalma ma mai daɗi da za ta biya ɗan uwan ya ji sanyi a ranka to tana da ladan sadaka za ka ji manzala ya umarce ta a nan ainihin su ainihin zama masu ne masu yawan sadaka don karanta wa kansu yawa a wuta da sababin sadakar nan da kuma rage wancan abu da muka faɗa da yawan kara yawan ragi yawan kushewa miji irin kokarin da yake yi da makamantarsu a nan abu na wani samun ga cewa mata idan suka ji wa'azi wa'azi ne ma'ana za ka samu suna da sauraron wa'azi suna da saurin ji suna da saurin kuma aiki to za a shi idan za a ba su kulawa za a yi nasara domin kamar yadda hadisi ya nuna lokacin da manzo Allah ya tura su shi dan sadakar nan bayan ya gama ba wancan mata alta kawai manzo ne sai suka shiga me eh faj'alna yatafaddaqna bi wajhihinna fa fa din su ce fa min ta'ati manzo nan sai suka fara sadaka yuqinu fi sawti bilal min aqraqatihinna wa khawatimihinna suna jefawa a cikin mayafin bilal sai daga sankunan su na dinari da ɗaya daga sarkar su ta dinari ko ta azurfa ko ba wacce ba ta kai wannan ba wacce ta yi da kuɗi na zubawa wacce take da sarka na zubawa duk ne saboda tsoron kufawa zuwa kiran Allah da kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka Aisha ma take faɗa tace madalla da matan alfa mutanen Madina madalla da su saboda sabon amsa wasu da shirar Allah ita lokacin da ayar hijabi ta sauka suna masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam suna komawa gida da nan wasu ta dinga hada mayafi da mayafi don ya tsawo su zama ta rufe kanta da ainihin har zuwa don duniyar ba tare da sun saurari mazan cewa a aya ta za ta zuwa nan da nan su dinga hada mayafansu da abubuwan da suke da sun domin cikakken ijari A tana faɗa cewa daga bayan sun zo masallaci ka ce su hankaki ne shiga kuma bukatan ainihin hijabai wanda ya nuna mata suna da saurin ɗaukawa matukar sun ji wa'azi mai ma'ana na su ke nawa zalawa ke ce ba su da muhimmanci saboda yadda suke da sauraro kuma alfa har ila yau hadisin za mu fahimci cewa mata suna da haƙƙin mallakar dukiya safanin jami'iyya wanda ba za su iya mallaka komai ba ɗanar mijini saboda an ce ɗanar ya ke yaji ɗanar mijini ke yake noma ɗanar mijini ke kaza za ka shi ne ɗauke zai gano shi kaɗai cancanta ya mallaki wani abu kuma musulunci za su iya mallaka na ta ba a gano a ba su rai saboda nauyi-nauyi su bai kai kamar na ɗanar miji ba safanin jami'iyya da sahara ya fushi mallakar wasu sosai a daidaita daidai wa daida musulunci zo da zuwa fiye a akwam wani ra'ayi wanda yake madaidaici mafi dacewa rauda lokacin da zala biya musu nan nan nan ba tare da sun ce sun yi wasu jinin mazan su ba nan da yansu dinga ba da wani sarka wanda ya suna da haƙƙin da tasarrufi a dukiyarsu suna da dama su tasarrufi a dukiyarsu domin suna da haƙƙin mallaka amma idan ya zama abinci babba wannan ainihin ana son su nemi shawara mazajen kowane ya shawara abu babban kamar za a wanda ya ci dukiya ne yawa wani gida za ta siya wata mota za ta siya wani gona za ta siya wani fili za ta siya wanda yana da wannan ta shawara ne ta nemi shawara ainihin mijinta ko ta nemi shawara wani yankan ba ta da miji saboda abubuwa ne da himmai wanda akwai kuma hatsarika da dukiya a cikin amma tasarrufi da mallaka wanda shari'a ta ba ta dama ta ba ta dama shi sa manzo Allah ma ya gaya wata mutum da ta zo tana ta yarda cewa za a ba ta sadaki da faɗi ta kalma faɗi tilifa manzo Allah ya rabi bi nafsihi wa mali bi ra'ayi sun yi take ba da kai da dukiya da takalma biyu ainihin tsiba kwaya biyu istifayarsa in sai istifa da kai da dukiyar ke saboda ba nan ba wani dukiyar ta ta ba mijinta ba ne illa in za ta ta sauro biyu babba ta nemi izinin saboda kana ji a bishankin ta ko a kwarin ta ko a cikin ta ko wani abu kamacin wannan ya nuna mana ainihin haƙƙi na na na tasarrufi ga mata a cikin al'amura wanda suke da zuciya kuli wannan hadisi ya ɓangaren sa na ƙarshe ya yi magana a kan mata da haƙoƙin da suke da shi na ilimi da haƙoƙin da suke da shi na dukiya da kuma hanyar da za ta mutu tsirar da yawan da suke shi a wuta ta hanyar sadaka da rage yi da rage raki da ainihin rayuwa da

ومنفعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحول به علينا وصائب الدنيا ومتعنا اللهم باسمائنا وابصارنا وقواتنا ما احييتنا وجعل الوارث منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا اللهم ارفع عنا البلاء والغلا والزلازل والمحن والفتن ما ظهر منها ما بطن هذا فصلوا وسلموا على نبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى ال محمد على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ابي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابه اجمعين